Wasikar Bulus zuwa ga Afisawa Sura ta ɗaya Daga Bulus, manzon almasihu Yesu da yadda Allah, zuwa ga mutanensa tsarkaka da suke a Afisa, amintattu a cikin almasihu Yesu, alheri da salama na Allah Ubanmu da na Ubangiji Yesu almasihu su tabbata a gare ku. Yabo ya tabbata ga Allahn Ubangijinmu Yesu almasihu da Ubansa kuma. wanda ya mana albarka da kowace albarka ta ruhu, ba samaniya a cikin almasihu, domin kuwa ya zaɓe mu a cikin almasihu tun ba halicci duniya ba, mu zama tsarkaka marasa aibu a gabansa, ya ƙaddara mu mu zama ‘ya'yansa ta wurin Yesu almasihu, bisa ga nufinsa na alheri, domin mu yabi ɗaukaka alherinsa wanda ya ba mu kyauta hannu sake saboda ƙaunataccensa. ta gare shi ne muka sami fansa albarkacin jininsa wato yafewar laifofinmu bisa ga yalwar alherin Allah wanda ya falala mana da matuƙar hikima da basira ya sanashe mu asirin nufinsa bisa ga kyakkyawan nufinsa da ya nufa a ciki ta wurin almasihu duk wannan kuwa shiri ne domin a cikan lokaci a har hada dukkan abubuwa ta wurin almasihu wato abubuwan da suke sama da abubuwan da suke a ƙasa. A cikinsa ne aka maishe mu abin gado na Allah, an kuwa ƙaddara mu ga haka bisa ga nufin wannan da yake zartar da dukkan abubuwa yadda ya nufi ya yi. Domin mu da muka fara kafa bege ga almasihu mu yi zaman yabon ɗaukakarsa. A cikinsa ne ku kuma kuka ji maganar gaskiya wato bisharar cetonku. A cikinsa sa da kuka ba da gaskiya kuma aka hatimce ku da Ruhu Mai Tsarki. wanda aka alkawarta, shi ne kuwa tabbatarwa gadonmu har kafin mu kai ga samunsa, wannan kuma domin yaban ɗaukakarsa ne. Saboda haka, da yake na ji labarin ban bangaskiyarku ga Ubangiji Yesu da kuma ƙaunarku ga dukan tsarkaka, ban fasa gode wa Allah saboda ku ba, duk sa'ad da nake yi muku addu'a, da nufin cewa Allah na Ubangijinmu Yesu almasihu. Uba maɗaukaki ya ba ku ruhu mai ba da hikima da bayani ga sanin Allah, a kuma sa ku ku waye da idon zuci domin ku san ko menene begen nan da ya kira ku a kai, da kuma ko menene yalwar gadonsa mai ɗaukaka a game da tsarkaka, da kuma ko menene girman ikonsa mara misaltuwa da yake zartarwa a gare mu. Mu masu ba da gaskiya, wato zartarwa ƙarfin ikon nan nasa. wanda ya zartar ga almasihu sa'ad da ya tashe shi daga matattu ya kuma ba shi wurin zama a damansa a samaniya a can a birbishin dukkan sarauta da iko da ƙarfi da mulki a birbishin kowane suna da za a sa ba ma a duniyan nan kawai ba har ma a lahira ma Allah kuma ya sarayar da komi a ƙarƙashin ikon almasihu ya kuma ba da shi ga ikkilisiya ya zama kai mai mallakar abu duka. Ikilisiya ita ce jikin almasihu cikar mai cika dukkan abu afisawa sura ta biyu ku kuma ya rayar da ku sa'ad da kuke matattu ta wurin laifofinku da zunubanku waɗanda da kuke a ciki kuna wa al'amarin duniyar nan kuna bin sarkin masu iko a sararin sama wato iskar nan da take zuga zuciyar kangararru a yanzu dukkanmu da mun zauna a cikinsu muna biye wa sha'awoyin halin mutuntaka, muna aikata abin da jiki da zuciya suke buri, har ma ga dabi'a wajibi ne fushin Allah ya bayyana a kanmu, kamar sauran ‘yan Adam, amma Allah da yake mai yalwar jin kai ne, saboda matsananciyar ƙaunar da yake yi mana, ko a sa'ad da muke matattu ma ta wurin laifofinmu, sai ya rayar da mu tare da almasihu. ta wurin alheri an cece ku. A cikin almasihu Yesu kuma ya tashe mu tare, har ya ba mu wurin zama tare a samaniya. Allah ya yi wannan kuwa domin a zamani mai zuwa ya bayyana yalwar alherinsa marar misaltuwa, ta wajen nuna mana alheri ta wurin almasihu Yesu. Domin ta wurin alheri ne aka cece ku saboda ban gaskiya. wannan kuwa ba ƙoƙarin kanku ba ne, baiwa ce ta Allah. ba kuwa saboda aikin lada ba, kada wani ya yi fariya. Ai, mu aikinsa ne, an sake halittar mu a cikin almasihu Yesu, musamman domin mu yi kyawawan ayyuka waɗanda Allah ya tanadar mana tun da fari mu yi. Saboda haka, ku tuna, da ku al'ummai ne bisa ga ɗabi'a, ga waɗanda ake kira masu kaciyan nan kuwa, sukan kira ku marasa kaciya. Ga shi kuwa, kaciyan nan ta jiki ce. wadda ake yi da hannu, ku kuma tuna a lokacin nan a rabe kuke da almasihu, bare ne ga jama'ar Isra'ila, baƙi ne ga alkawaran nan da Allah ya yi, marasa bege, marasa Allah kuma a duniya. Amma a yanzu a cikin almasihu, ku da da kuke can nesa, an kawo ku kusa ta wurin jinin almasihu, domin almasihu shi shine salamarmu, shi wanda ya mai da Yahuda da al'ummai ɗaya. wata ya rushe katangan nan da ta raba su a kan gaba, har ya soke shari'an nan mai umarni da dokoki ta wurin ba da jikinsa, domin ta gare shi ya halicci sabon mutum guda daga mutanen nan biyu, ta haka ya kawo salama, ya kuma sulhunta su duka biyu ga Allah, su zama jiki ɗaya ta wurin giciye, ta haka ya kashe gabar, ya kuwa zo ya yi maku albishirin salama, ku da kuke nesa. ya kuma yi wa waɗanda suke kusa, domin ta gare shi ne dukanmu biyu muka sami isagun uba ta hanyar ruhu guda, wato ashe, ku ba baƙi ba ne kuma, ko kuwa bare, ai ku abokan ‘yanci ne na tsarkaka, iyalin Allah kuma, waɗanda aka gina bisa tushen manzanni da annabawa, almasihu Yesu kansa kuwa shine mafificin dutsen ginin. Dukan wanda aka haɗa tsarin ginin a cikinsa yana kuma tashi ya zama haikali tsatsarka na Ubangiji. A cikinsa ne ku kuma aka gina ku, ku zama mazaunin Allah ta wurin Ruhu. Afisawa Sura ta uku Domin haka, ni Bulus ɗan sarƙa saboda almasihu Yesu domin amfanin ku al'ummai, in dai kun ji labarin mai da ni mai hidimar alherin Allah wanda aka yi mini baiwa saboda ku, wato yadda aka sanar da ni asirin Ubangiji ta wahayi, kamar yadda na riga na rubuta a takaice. A yayin da kuka karanta wannan, za ku iya gane basirata saboda asirin almasihu, wanda a zamanin da ba a sanar da ‘yan adam ba, kamar yadda a yanzu aka bayyana wa manzanninsa tsarkaka da annabawa ta wurin ruhu. wato yadda taurin bishara al'ummai da suke abokan gaba da mu gaɓoɓin jiki guda abokan tarayya kuma ga alkawaran nan a cikin almasihu yesu an kuwa sa ni mai hidimar wannan bishara a bisa ga baiwar alherin allah da aka yi mini ta ƙarfin ikonsa ko da yake ni ne mafi ƙanƙantar tsarkaka duka Ni aka ba wannan alherin yi wa al'ummai bishara a kan yalwar almasihu mara kididdiguwa in kuma bayyana wa dukan mutane shirin asirin nan wanda shekara da shekaru yake a ɓoye a gun Allah, wanda ya halicci dukan abubuwa. An yi wannan ne kuwa domin a yanzu a sanar da hikima Allah iri-iri ga manyan mala'iku da masu iko a samaniya ta hanyar ikkilisiya. Wannan kuwa bisa ga dawwamammen nufin nan ne da Allah ya zarta a cikin almasihu Yesu Ubangijinmu, a cikinsa muke da gaba gaɗin isa ga Allah, da amincewa ta wurin bangaskiyarmu a gare shi, saboda haka ina roƙonku kada ku karai a ganin wahalar da nake sha domin ku, wannan kuwa ɗaukakar ku ce. Saboda haka nake durƙusa a gaban Uban, shi da yake sa wa kowace kabila ta sama da ta ƙasa suna, ina addu'a. ya yi maku baiwa bisa ga yalwar ɗaukakarsa, ku ƙarfafa matuƙa a birnin zuciyarku ta wurin ruhunsa, har ma almasihu ya zauna a zukatanku ta wurin bangaskiyarku, domin ƙauna ta kahu da gindinta sosai a zukatanku, har ku sami kaifin basira tare da dukan tsarkaka, ku fahimci ko menene faɗin ƙaunar almasihu, da tsawonta, da zacinta, da kuma zurfinta, ku kuma san ƙaunar da almasihu yake yi mana. wadda ta fi gaban sani, domin a cika ku da dukan falala ta Allah. Ɗaukaka ta tabbata ga wannan da yake da ikon aikatawa fiye da dukan abin da za mu roƙa, ko za mu zata nesa, wato aikatawa ta ƙarfin ikonsa da yake aiki a zuciyarmu. Ɗaukaka ta tabbata a gare shi a cikin ikkilisiya ta wurin almasihu Yesu, har ya zuwa dukan zamanai har abada abadin. Amin. Afisawa Sura ta hudu Don haka, ni ɗan sarka saboda Ubangiji, ina roƙonku ku yi zaman da ya cancanci kiran da aka yi maku, da matuƙar tawali'u, da salihanci, da haƙuri, kuna jurewa juna saboda ƙauna, da ƙwazo ku kiyaye ɗayantuwar da ruhu yake zartawa, kuna a haɗe a cikin salama, jiki guda ne, ruhu kuma guda. kamar yadda aka kira ku a kan begen nan guda, wanda yake game da kiran nan, Ubangiji guda ne, bangaskiya guda, da kuma baptisma guda, Allah ɗaya ne, Ubanmu duka, wanda yake bisa duka, ta wurin duka, a cikin duka kuma. Amma an ba kowane mu alheri gwargwadon baiwar almasihu, saboda haka Nassin ya ce, Sa da ya hau sama, ya bi da rundunar kamammu ya kuma yi wa ‘yan adam baye-baye wato da aka ce ya hau ɗin me aka fahimta in ba cewa da ya sauka a can ƙasa ba shi wanda ya sauka ɗin shi ne kuma ya hau a can birbishin dukan sammai domin ya cika kome ya kuma yi wa waɗansu baiwa su zama manzanni waɗansu annabawa waɗansu masu yin bishara waɗansu makiyaya masu koyarwa domin tsarkaka su samu su iya aikin hidimar ikkilisiya domin a inganta jikin almasihu har mu duka mu riski haɗa kan nan na gaskiya ga ɗan Allah da kuma saninsa mu kai muƙamin cikakken mutum mu kuma kai ga matsayin nan na falalar almasihu an yi wannan kuwa don kada mu sake zama kamar yara waɗanda suke jujjuyawa iskar kowace koyarwa tana ɗaukar hankalinsu. bisa ga wayan mutane da makircinsu na kisoshinsu a maimakon haka sai mu faɗi gaskiya game da ƙauna muna girma a cikinsa ta kowace hanya wato almasihu shi da yake shugabanmu domin ta gare shi ne dukkan jiki yake a game yake kuma a haɗe ta wurin gudunmuwar kowace gaba ta wurin kuma aikin kowace gaba daidai jikin yake ƙara girma yana kuma ingantuwa da halin ƙauna. To, ina dai faɗa muku, ina kuma nace faɗa muku a cikin Ubangiji, cewa kada ku sake yin zama irin na al'ummai masu azancin banza da wofi, duhun zuciya yake a gare su, bare suke gare wanda Allah yake bayarwa, sabili da jahilcin da yake a gare su saboda taurin kansu. Zuciyarsu ta yi kanta, sun dulmaya a cikin fajirci, sun dokanta ido a rufe ga yin kowane irin aikin lalata. ba haka kuka koyi al'amarin almasihu ba, inda a ce kun saurare shi, an kuma koya muku ta gare shi ne wato yadda gaskiya ta Yesu take, ku yarda halinku na da, wanda da kuke a ciki, wanda yake lalacewa saboda sha'awoyinsa na yaudara, ku kuma sabunta ra'ayin hankalinku, ku ɗauki sabon halin nan da aka halitta bisa ga kamanin Allah da hakikanin adalci da tsarki. saboda haka sai ku watsar da ƙarya kowa ya rika faɗar gaskiya ga makwabcinsa gama mu gaɓoɓin juna ne in kun husata kada ku yi zunubi kada ma fushinku ya kai faɗuwar rana kada kuma ku bar wa iblis wata ƙofa kada ɓarawo ya ƙara yin sata a maimakon haka sai ya motsa jiki yana aikin gaskiya da hannunsa har da zai sami abin da zai ba matalauta. lauta kada wata alfasha ta fita daga bakinku sai dai irin maganar da ta kyautu domin ingantawa a kuma yi ta a kan kari domin ta sa alheri ga masu jinta ku kuma kula kada fa ku ɓata wa ruhu mai tsarki na Allah rai wanda aka hatimce ku da shi cewa ku nasa ne a ranar fansa ku rabu da kowane irin ɗacin rai da hasala da fushi da tankiya da yanke da kowace irin keta. ku yi wa juna kirki, kuna tausayi, kuna yafe wa juna kamar yadda Allah ya yafe muku ta wurin almasihu. Afisawa Sura ta biyar Saboda haka sai ku zama masu koyi da Allah in ku ƙaunatattun ’ya'yansa ne, ku yi zaman ƙauna kamar yadda almasihu ya ƙaunace mu, ya kuma ba da kansa domin mu, sadaka mai ƙanshi hadaya kuma ga Allah. kada ma akwai ambaci fasikanci da kowane irin aikin lalata ko kwaɗayi a tsakaninku domin kuwa bai dace da tsarkaka ba haka ma alfasha da zancen banza da wauta don bai kamata ba sai dai a maimakon haka ku riƙa gode wa Allah kun dai tabbata ba wani fasiki ko mai aikin lalata ko mai kwaɗayi wanda shi da mai bautar gumaka duk ɗaya ne da yake da gado a mulkin almasihu da na Allah. kada wani hilace ku da maganar wofi, gama sabili da waɗannan zunubai ne fushin Allah yake aukuwa a kan kangararru. Saboda haka, kada ku yi cuɗanya da su, domin da ku duhu ne, amma a yanzu ku haske ne a cikin Ubangiji. Ku yi zaman mutanen haske, domin haske shi ne yake haifar duk abin da yake nagari, na adalci da na gaskiya. Ku dai tabbata abin zai gamshi Ubangiji. ku yi nesa da ayyukan duhu na banza da wofi sai dai ku tona su gama abin kunya ne amma faɗi abubuwan da suke yi a asirce duk abin da aka kawo a gaban haske a san ainihinsa gama duk abin da aka san ainihinsa ya haskaka saboda haka aka ce farka ya kai mai barci ka tashi daga matattu almasihu kuwa zai haskaka ka saboda haka sai ku mai da hankali kwarai ga zamanku, kada ku zama kamar marasa hikima sai dai masu hikima, ku yi matuƙar amfani da lokaci don kwanaki mugaye ne, don haka kada ku zama marasa azanci, sai dai ku fahimci abin da yake nufin Ubangiji, kada kuma ku bugu da giya hanyar masha'a kenan, sai dai ku cika da ruhu, kuna zance da junanku da kalmomin zabura, da waƙoƙin yabo, da waƙoƙi na ruhu. kuna rera waƙoƙi da zabura ga Ubangiji da yabo a zukatanku. Kullum ku riƙa gode wa Allah Uba da sunan Ubangijinmu Yesu Almasihu a kan ko menene. Ku bi juna saboda ganin girman Almasihu, ku matan aure, ku yi biyayya ga mazanku, Ubangiji kenan kuke yi wa, don miji shine shugaban matarsa, kamar yadda Almasihu ke shugaban ikkilisiya, wato jikinsa. shi kansa kuma shi ne mai ceton jikin, kamar yadda ikkilisiya take bin almasihu, haka kuma mata su bi mazansu ta kowane hali. Ku maza, ku ƙaunaci matanku, kamar yadda almasihu ya ƙaunaci ikkilisiya, har ya ba da kansa ta, domin ya miƙa ta ga Allah, tsarkakakkiya, bayan da ya wanke ta da ruwa ta wurin kalma, domin shi kansa ya ba kansa ikkilisiya da ɗaukakarta. ba tare da tabo ko tamoji ba ko wani irin abu haka da dai zamo tsatsarka marar aibu ta haka yawa jaba maza su ƙaunaci matansu jikinsu kenan suke yi wa ai wanda ya ƙaunaci matarsa ya ƙaunaci kansa kenan domin ba wanda ya taɓa ƙin jikinsa sai dai ya rene shi ya yi tattalinsa kamar yadda almasihu yake yi wa ikkilisiya domin mu gaɓoɓin jikinsa ne. saboda haka ne mutum sai ya bar mahaifinsa da mahaifiyarsa ya manne wa matarsa su biyu su zama jiki guda wannan asiri muhimmi ne ni kuwa ina nufin almasihu ne da ikkilisiya duk da haka dai sai kowane ɗayanku ya ƙaunaci matarsa kamar kansa ita matar kuwa ta yi wa mijinta ladabi afisawa sura ta shida ku ’ya'ya ku yi wa iyayenku biyayya tsakani da Ubangiji, domin wannan shi ne daidai, wannan shi ne umarnin farko mai alkawari cewa, Ka girma mahaifinka da mahaifiyarka, don al'amarinka ya kyautattu, ka kuma yi tsawon rai a duniya. Ku ubanni, kada ku sa ‘ya'yanku su yi fushi, sai dai ku goye su da tarbiyya da kuma gargaɗi ta hanyar Ubangiji. Ku bayi ku yi biyayya da iyayen gijinku na duniya da halin ban girma tare da matsananciyar kula da zuciya ɗaya almasihu kuke yi wa kenan ba aikin ganin ido ba kamar masu son faranta wa mutane rai sai dai kamar bayan almasihu masu aikata abin da Allah yake so da zuciya ɗaya kuna bauta da kyakkyawar niyya domin ubangiji kuke yi wa ba mutane ba kun sani kowane alherin da mutum ya yi ko shi ɗa ne ko bawa, Ubangiji zai saka masa shi, ku yayan giji, kuma ku yi masu haka, ku bar tsorata su, ku sani shi wanda yake Ubangijinsu da ku duka yana sama, shi kuwa baya zaɓe. A ƙarshe kuma, ku ƙarfafa ga Ubangiji da ƙarfin ikonsa, ku yi da mara da dukan makamai na Allah. don ku iya dagewa gaba da kisoshin Iblis. Ai, famarmu ba da ’yan adam muke yi ba, amma da mugayen ruhohi ne na sararin sama, masarauta masu iko, da waɗanda ragamar mulkin zamanin nan mai duhu take hannunsu. Saboda haka sai ku ɗauki dukan makamai na Allah domin ku iya dagewa a muguwar ranar nan. Bayan kuma kun gama kome duka ku dage, saboda haka fa ku dage, gaskiya ta zama ɗamararku. ku. adalci ya zama sulkenku, shirin kai bisharar salama ya zama kamar takalmi a ku. banda waɗannan kuma, ku ɗauki garkuwar ban gaskiya wadda za ku iya kashe dukan kiban wutar mugun nan da ita, ku kuma ɗauki kwalkwalin ceto da takobin ruhu wato maganar Allah, a koyaushe kuna addu'a da roƙo ta wurin ikon ruhu ba fasawa, a kan wannan manufa ku tsaya da kaifinku da matuƙar naci. kuna yi wa dukkan tsarkaka addu'a, ni ma ku yi mini, domin in sami baiwar yin hurci, in yi magana gaba gadi, in sanar da asirin bishara, wadda ni jakadanta ne, ɗaurare, ku dai yi mini addu'a, duk sa'ad da nake yin bisharar, in bayyana ta gaba gadi, kamar yadda ya kamata in yi. A yanzu kuwa, don kuma ku san lafiyata da kuma halin da nake a ciki ga Tikikus ƙaunataccen ɗan uwa, amintaccen mai hidimar Ubangiji zai sanar da ku komi. Na aiko shi gare ku musamman domin ku san yadda muke, ya kuma ƙarfafa muku zuciya. Salamar Allah Uba da ta Ubangiji Yesu Almasihu su tabbata ga ‘yan uwa tare da ƙauna game da bangaskiya. Alheri ya tabbata ga dukan masu ƙaunar Ubangijinmu Yesu Almasihu da ƙauna marar ƙarewa.